Mm-hmm. Sashen Hausa na murya a Amurka ke magana a kan mitoci 16-21-25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba biyu ga watan Agusta na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai. Amurka ta ce daga ranar 1 ga watan Satumba wannan shekara za ta fara hana 'yan ƙasar ta zuwa Koriya ta Arewa. shugaban amurka donald trump ya ce yana ɗaura haƙƙin tabbatar da lafiya da tsaron shugabannin hamayya biyu da 'yan sanda suka kame cikin dare a kan shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro shugaba uhuru kenyatta na ƙasar kenya ya amfani da kafofin sada zumunta na yanar gizo don bayyana baƙin cikinsa kan kisan gillar da aka yi wani babban jami'in hukumar zaɓe A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bandaga da ake da zaton 'yan Boko Haram ne sun yi wa wasu yankan rago a garin Midol da ke jihar Adamawa. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce tana nan tana ƙoƙarin ganin ta ceto mutanen da 'yan Boko Haram suka sace kwanan nan. Za kuma ku ji cewa masu sharhi akan lamara sun ce faifan bidiyon da 'yan Boko Haram suka fidda jiya akan yadda suke cin karansu babu baka a dajin Sambisa farfaganda ce kawai. Bayan haka kuma muna ɗauke da shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yawa ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. amurka ta ce daga ranar 1 ga watan satumba wannan shekara za ta fara hana 'yan ƙasar ta zuwa koriya ta arewa bayanan da aka bayar a kundin bayanai na gwamnatin tarayyar amurka din ya nuna cewa an ɗauki matakin ne don kare amurkawa daga kasadar a kama su aiko yi musu tsarewa ta dogon lokaci a halin yanzu kuma manyan jami'an diplomasiyya amurka sun sanar da shugabannin kasar ta koriya ta arewa cewa amurka ba makiyarsu ba ce amurka na wannan bayanin ne duk da cewa bata janye komai ba a cikin jerin matakan da za ta iya ɗauka na takawa shirin makamai masu linzami da nukiliya da ƙasar take yi birki a taro da manema labarai sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce amurka ba ta neman canjin gwamnati a koriya ta arewa ba ta buƙatar ganin rugujewar gwamnati ba ta kuma neman a gaggauta haɗewar ƙasashen biyu cikin gaggawa sannan kuma amurka ba wai tana neman wata hujja na tura sojojinta cikin ƙasar ta koriya ta arewa ba ne tillerson ya ce duk da take-taken tsokana da koriya ta arewa ke ɗauka akan amurka amurka na fatan watan wata rana ƙasashen biyu za su zauna su tattauna hanyoyin samun maslaha a cece nasu Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana ɗaura haƙƙin tabbatar da lafiya da tsaron shugabannin hamayya biyu da 'yan sanda suka kame cikin dare a kan shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro. A wata sanarwa da ya fitar a daren jiya Talata, shugaban na Amurka ya yi Allah wadai da matakan da gwamnatin kama karya ta Maduro take ɗauka. sanarwar ta ci gaba da cewa lopez da ledesma fursunonin siyasa ne da gwamnatin ƙasar take tsare da su ba bisa ƙa'ida ba faifan bidiyon da aka nuna a dandalin twitter ya nuna jami'an tsaron venezuela suna jan shugabannin hamayyar biyu wato leopold lopez da antonio ledesma a gidajensu aka kuma sanya su cikin motoci dama dai jagabannin adawar biyu an san wato suna ƙarƙashin ɗaurin talala kan wasu laifuffuka da ake tuhumar su babbar kotun venezuela ta ce wasu bayanan sirri sun nuna alamun cewa lopez da ledesma na shirin arcewa su bar ƙasar haka kuma kotun ta ce sun saba yarjejeniyar ɗaurin talala da ake masu ta hanyar yin kamfen ɗin siyasa da kuma yin magana da kafafen yada labarai inda suke ƙara ƙarfafa gwiwar al'umma da su yi wa gwamnatin madura zanga-zanga shugaba uhuru kenyatta na ƙasar kenya ya yi amfani da kafofin sada zumunta na yanar gizo don bayyana baƙin cikinsa kan kisan gillar da aka yi wa wani babban jami'in hukumar zaɓe Gabannin zaben kasar da za a yi a makon gobe shugaba uhuru ya yi amfani dandalin facebook da twitter ya yi kira da a tabbatar da cewa binciken kisan da aka yi wa christopher sando ya ci gaba cikin tsanaki ba tare da wani cikas ba a daidai lokacin da tarin mutane ke ta kwarara zuwa ofishin hukumar zaben da ke tsakiyar birnin nairobi suna neman ganin an yi adalci musando wanda kafin mutuwarsa shine jagoran bangaren na'urorin kwamfuta a hukumar zaben kasar ya yi ƙoƙarin tabbatarwa 'yan ƙasar cewa ba za a yi arin gizo ko katsalandan a sakamakon zaben ba ranar litinin ne aka ga gawarsa bayan da ya ɓace ta ranar juma'a shugabannin hukumar zaben ƙasar sun ce sai da aka galla za mu san ba sosai kafin a kashe shi wannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani sabon rahoton cibiyar kara 'yancin bil'adama ta Human Rights Watch ya zargi shugabanni tara na jam'iyyar na jam'iyyar siyasar Sudan ta kudu da ke rigima da junansu da laifukan keta haƙƙin bil'adama da kuma ma watakila har da aikata laifukan yaƙi a cikin shekarun 2016 da 2017. Rahoton ya nema ɗauki matakan horaswa akan dukan shugabannin tara. ciki har da shugaban kasar Salva Kiir da tsohon mataimakin shugaban kasa na farko Rick Mashar da kuma tsohon babban hafsan soja Paul Malong. Wata jami'ar hukumar Human Rights Watch sashen Afirka, Jahan Henry, ta ce binciken da hukumar ta gudanar ya nuna cewa an samu shugabannin da aikata laifukan cin zarafi a faɗin ƙasar baki ɗaya. haka kuma hukumar human rights watch ta bayar da shawarar cewa su ma mutane irin su lieutenant general ball accord na wato da janar johnson illinois kwamandan da ake zargi da amfani da shigar da kananan yara aikin soja a yankin nile ya kamata a ɗauki matakan horo a kansu Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta daɗe tana nema a saka takunkumin makamai a kan Sudan ta kudu da kuma shugabannin gwamnati da na 'yan adawa. yanzu haka akwai sunayen mutane shida na kasar a jerin sunayen mutanen da majalisar ɗinkin duniya ta kakabawa takunkumi wadda ta hada da haramta tafiye-tafiye da harkokin kuɗaɗe daga ƙarshe rundunar sojojin ƙungiyar tsaro ta nato ta tabbatar da cewa harin da aka kaiwa wani ayarin mayakansu a yau laraba ya yi sanadiyar asarar rayuka wata sanarwa ta fito daga hedikwatar kungiyar tsaron da ke kabul ta ce hukumar sojan na neman ƙarin bayani cikin gaggawa wanda bayanan ne za su fitar da ƙarin bayani sanarwar da jami'an gwamnatin yankin suka fitar ta ce sojan na tafiya ne tare da sojojin kasashen waje zuwa filin saukar jiragen sama inda suka ratsa ta birnin kandahar lokacin da ɗan kuna bakin wake ya afka musu ta kuma ce fashewar ta lalata ɗaya daga cikin motocin sojan amma bata bayyana babu wani ƙarin bayani shaidun gani da ido da mazauna yankin da abin ya faru sun faɗi cewa fashewar mai ƙarfin gaske ta kashe da kuma raunata mutane amma nan take ba a iya sanin yawan mutanen da abin ya shafa ba an kuma tabbatar da cewa akwai fararen hula a yankin da aka kai wa wakilan na neto harin ƙungiyar taliban ta fito ta ɗauki alhakin harin na kan kandahar yankin da aka sani mahaifiyar 'yan ta'adda To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A daren jiya talata ne wasu 'yan bindiga da suka yi shigar burtu suka kai hari a garin Midul da ke kusa da garin Madagali a jihar Adamawa, inda suka yi wa wasu yankan rago suka kuma kona wasu gidaje wasu kuma suka jikkata. Ibrahim Abdulaziz na da ƙarin bayani. wani mazaunin garin ya ce da dare ne ma 'yan ta'addan suka shiga inda suka kama yanka mutane tare da harbi da bindiga babu kwakkautawa kafin daga bisani suka kone gidaje da kuma shaguna. Wala yaran ne sun shiga da dare sun zo sun ta yanka mutane yankan rago suka yanka mutane guda bakwai. Mutane bakwai suka yanka yankan rago. Eh, eh, sun bi gida gida gida suka yanka. Babu jami'an tsaro ne a wuraren? Ba jami'an tsaro mil da sai dai kamar daga bakin hanya kamar a jiga da akwai jami'an tsaro ban san kwata ina suka wuce suka je mil da nan ba amma cikin asalin mil ka ba jami'an tsaro sai dai 'yan banga haka. To kamar yanzu ku al'ummomin wannan yanki wani hali kuke ciki al'ummomin yanzu ka mutane suna ta fita kawai sun fita wayan sun yi madagal wayan sun ta gulag yanzu ana ta fita ko da ke kawo yanzu hukumomin tsaro ba su yi karin haske ba tukunna to amma shugaban karamar hukumar madagalin yusuf muhammad ya ko tabbatar da faruwan wannan lamari yusuf ya ataki mita jiya kuma mutane sun rasa rayukan to duka wannan abu al'amari yana bani mamaki akwai jami'an tsaro a harshen bula akwai sojoji bayan haka akwai maharba mu wanda suke wannan yanki shi ma dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar michika da madagali mr adamu kamale ya ko na tashin hankalin da suke ciki ma a yanzu mu rasa mutane bakwai a mildo kuma wani abun ya jima bai taba faru haka ba muna gani dai kamar yadda muke koke-koke kullum ya kamata a ce gwamnati ta tashi akan abubuwan da yake faruwa domin yanzu karuwa yake yi ba raguwa yake kamar yadda ake faɗa ba kuma yana da kyau a tashi a karfafa yadda sojoji za su dada kokori a kan eh, abubuwan da yake faruwa in ka lura a kwana nan a kashe shi buka dimeta wanda kuma daya daga cikin maharba wanda suka tambaka mana sosai a kan tsaro na kasan madagali muna gani idan gwamnati su tashi a tura sojoji kuma a samu eh, maharba a sake kakara a kara karfi muna gani abu zai sauke amma yanzu nan mutane mu suna kwana ba barci kuma ka kagan damuna ne yanzu damuna kuma akwai wahala wasu wajejen ma a yanzu a haka nan mutane ba su iya iso gwanakin su ba yanzu haka da wani abin ya faru na san mutane da yawa za su fara bare madagali kawai yanzu tuni ma gwamnatin jihar adama ta saba layar taimaka waɗanda suka jikkata sanadiyar wannan hari amal sajo da ke zama kwamishinan yar labaran jihar yako bayyana cewa sojoji da kuma 'yan sa kai na maharba sun samu kai dauki tare da kashe ɗaya daga cikin 'yan ta'addan. Sun yi barna sun yi kisa sun jiwa mutane ciwo sun kuma kona gidaje ah, amma daga baya dai da jami'an tsaron najeriya da maharba sun fatattake su har ma sun kashe mutum daya a cikinsu kokari da muke da duk wanda suka jikata za mu tabbatar cewa ba su sami kansu cikin tagayyara sosai ba wannan sabon harin dai na ko zuwa ne yayin da ma ke kammala wani taron sanin makaman aiki ga askarawan Najeriya a Yola batun da masana ke ganin fa akwai bukatar hada hannu Ibrahim Abdullah Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Juma da a gaida Ibrahim Abdulaziz. Gwamnatin Najeriya ta ce ta a aniyar ceto malaman Jama'ar Maiduguri da ke hannun 'yan Boko Haram yanzu haka. Muƙaddashin shugaban Najeriya, Yemi Oshibajo, shi ne ya faɗi hakan a garin Argungu da ke jihar Kebbi. Ga ƙarin bayani daga Murtala Faruk Sanyenna. da yake zantawa da manema labarai jim kaɗan bayan ƙaddamar da babban kamfanin sarrafa shinkafa a garin argungu ta jihar kebbi mugaddashin shugaban ƙasa yemi osimbanjo ya ce gwamnati tana nan tana shirin ganin an ceto rayukan mutanen da ke hannun 'yan kungiyar ta boko haram da aka kama su sa da suke binciken albarkatun mai a jihar borno these are men who have um, down their lives nation ya ce waɗannan mutanen sun sadaukar da rayukansu domin yi wa ƙasa aiki don haka tsaro da kuma lafiyar su haƙƙi ne na gwamnati kuma shine babban abin muhimmi da ta sa a gaba kuma za ta tabbatar da haka rahotanni dai sun bayyana cewa a ranar talata ta makon jiya yan kungiyar boko haram sun yi kwanton bauna wa wani ayarin masu binciken man fetur daga jami'ar maiduguri tare da kamfanin mai na najeriya nnpc a jihar ta borno duk da yake da farko rundunar sojin najeriya ta ce ta kubutar da waɗanda aka kama a wannan harin to amma kuma ta janye labarin daga baya bayan bayyanar wani faifan bidiyo da ake zaton kungiyar ta boko haram ce ta fitar da shi a kafafen yaɗa labarai na intanet hoton bidiyon ya nuna mutane uku da suka bayyana sunayensu da dr solomon yusuf da yusuf ibrahim da kuma haruna duk daga jami'ar ta maiduguri inda suke kira ga gwamnatin tarayya da ta ceto su daga hannun 'yan kungiyar ta hanyar biyan bukatu da kuma sharuɗan da suka gindaya sunana dr solomon n yusuf ni lecturer ne a university of maiduguri department of geology muna aikin haɗin gwiwa ne tsakanin university of maiduguri da nnpc kamfanin mai na najeriya mun fito aikin binciken mai a sashen magumeri na chad basin ranar 25 ga watan julai muka haɗu da runduman khalifa yanzu haka muna hannu. Na tambayi mukaddashin shugaban kasa Yemi Osinbanjo ko za su biya bukatun 'yan kungiyar ta Boko Haram domin ceto mutanen. What we are committed to doing is ensuring that these uh, persons who have been held are returned. In the same way that we've ensured, uh, to the extent that is possible, that all of those who have been abducted ya ce abin da muka kudura niyyar yi shine tabbatar da ceto mutanen ko ta halin kaka kamar yadda muka ceto wasu a can baya za mu tabbatar da cewa ba su kaɗai ba duk wanda ke hannun 'yan kungiyar boko haram sun dawo gida lafiya wannan ne ya kudurin gwamnati ballantana ma su da lamarin ya ritsa da su a daidai lokacin da suke wa kasar su hidima rahotanni sun bayyana cewa harin na kwantun bauna akan jami'an da 'yan rakiyar su ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da goma sha shida da kama wasu yayin da har kawo yanzu ba a san inda wasu suke ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na har yanzu dai akan batun tsaro kwararru a Najeriya sun fara sharhi akan sabon faifan bidiyon da 'yan kungiyar Boko Haram suka saki jiya inda kungiyar ta nuna cewa har yanzu suna nan a dajin Sanfisa Daram. Yawancin masu sharhin sun nuna cewa farfaganda ce kawai ta 'yan bindigar. Wakilan sashen Hausa Hassan Maina kaina ya aiko mana da wannan rahoton daga Abuja. Muna tura sako zuwa ga duk duniya. Wannan sakon ne wannan da yanayin mu da ina gani ba wanda zai ce muna cikin inwa kuma alhamdulillah mun gode wa Allah muna hirasa mana muna gadin daular wani kwamandan mayakan Boko Haram kenan da ya bayyana cikin wani sabon faifan bidiyo da ciki aka gansu suna gudanar da harkokin rayuwa ne da kullum a wani bangare da suka kira dajin Sambisa an dai ga harkokin rayuwa na gudana cikin bidiyon ga masu hada-hadar kasuwanci ga gidan biredi da ma mai waina da balangu da dai sauran al'amura na yau da kullum a cewar shugaban hukumar raya arewa maso gabashin najeriya dr hussaini hassan wannan faifan bidiyo ka iya zama farfaganda duk wani yaƙi wanda zaka same shi akwai propaganda a ciki ana iya programming wannan abin ma musamman domin a yi propaganda da shi in ba haka ba ai za a iya cewa ba a dagargaza su ba in kuma ba a dagar dagargaza su ba hare-haren na da wanda suke kwace garuruwa su kwace jama'a su yi launa da su din da ya wuce wannan birbidi da muke gani. Eh amma dokta ashe wannan sabon faifan bidiyon sun nuna gashi gari ne da kasuwa ana cin kasuwa wanda suke tabbatar da cewar kamar har yanzu suna nan a cikin dajin Sambisa din. To za mu iya cewa wannan abun propaganda ne. A gefe ɗaya kuma Malam Kabiru Dallaji Lawanci, na Jami'ar Ahmadu Bello na ganin in an bi ta barawo to yana da kyau a bi ta mabi sawu. Kuma bangaren gwamnati akwai kuskuren da suka yi. Akwai lokacin da ake maganan cewa wai technically eh, ban san me wannan yake nufi ba. Cewa an kauda Boko Haram. To amma ba a maganan cewa ka kauda ainihin abokin gaban ka in ba tare da kaga ka kama shugaban sa ko ka kashe su ba. Baka kashe shugabannin waɗannan mutanen ba. Sannan ba wasu manyan kwamandoji da kama. Sannan gwamnati ta ce ai ta ci yakin Boko Haram. Kaga wannan kaman. A cikin hirar da ne da shi a 'yan baya bayan nan kakakin hedkwatar tsaron Najeriya Manjo General John Enenche ya ce a yi kaffa kaffa da ire-iren waɗannan fayafayen bidiyo da 'yan Boko Haram ke sakewa. Yana da kyau a yi taka tsantsan da irin kafan yanar gizo ɗin nan wasu hanyoyi ne na farfaganda kawai kuma dama wannan shine aikin 'yan ta'adda ina tabbatar wa jama'a cewa, ba nan ba da bata lokaci ba za a ga aiki da cikawa. And I want to assure you the general better results. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 11 da minti 18. A shirinmu na daren yau za mu so mu ji daga gare ku shin wace irin gudunmuwa jama'a za su bada wajen shawo kan matsalar haɗarka da ake yawan yi a kan titunan Najeriya kuma rayuka da yawa na salwanta. Sai mun ji daga gare ku yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da ma saurara da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muka saba tattaunawa da ɗan da ba amurka ba suka shigo Amurka daga wasu sassan duniya daban-daban domin zuwa nan saboda neman abin zaman gari. Yau shirin yake cibis ne da wani ɗan Najeriya amma mazauni Birtaniya wanda ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa daga Birtaniya. Don haka bari mu bar bakon namu ya gabatar da kansa da kansa. Amma a Birtaniya ma a ina? Scotland. To masu aure za su ka gabatar da kanka da kanka. Sunana Kamaluddin Kabir kuma ni ɗalibin digirin digirgir kenan. Eh, digiri na uku ko? <laughs> Eh, digiri na uku a wata makaranta da ake kira University of Abate a nan Dundee, Scotland. Tun yaushe ka je wannan makaranta? Ta, na fara karatuna a Satumba 2014 kenan, that is uh, September 2014. Oh, tun shekara ta 2014 ka fara wannan digiri din koko a lokacin ne ka je ainihin kasar ka je ingila ka je um, burtaniya a na fara na je burtaniya a tun watan disamba a 2012 yau wurin shekaru biyar kenan kana eh, wannan kasa shekara biyar kenan insha shi <laughs> eh, kamal shi ɗaya yake ne koko da iyalinsa ya ta yi ta farkon dai zamani artist farkon tafiya ta dai ni kadai ne, hmm. amma daga baya sai kasance na tafi da iyali, da na yi aure na tafi da iyali. Kayan kaje, kayan kaje eh, Ingila karatu, a hmm. Najeriya me kake wace aiki wace sana'a kake ko kuma wani irin aiki kake? To, ina aiki ne da jami'ar Umar Musa 'yar Aduwa da ke Katsina. A matsayin? A matsayin malami. Malami a fannin ilimin ƙananan halittu. wato ko microbiology kenan to eh, harkan kimiyya kenan harkan kimiyya da fasaha kwarai da gaske to mm. eh, eh, tafiyan farko ta yi daɗi kenan tunda bayan ka je kuma ka sake komawa me ya burge ka kowane daɗi ka ji har ya sa ka sake komawa maimakon tunda ka yi digiri na biyu a nan ka nemi wata kasa ka je ko kuma ka koma wata jami'a kila a ce ka yi a cikin najeriya ko ba irin kwas ɗin da za ka yi ko kake yi a halin yanzu a wata jami'a a najeriya gaskiya akwai shi to amma irin kaman yanayin ilimin da za ka samu wata kawo na na, na, na quality ɗin shi kenan da kuma irin abubuwan da ya kamata ka sani kamar misali wanda za su taimaka ma ɗalibai mm. to za ka fi samun sanin kamar sababbin abubuwa da ake da su da suke balbin misali new knowledge da sauransu haka a nasaba da eh, eh, zamani nan kuma za ka yi amfani da shi wanda kake ganin kan misali za ka iya yuzin din shi kai shi a kasaku a taimaka don taimakawa wurin a ci gaba kana jin kai ɗaya kana iya kawo sauyin da ake bukata musamman a cikin jami'ar da kake gaskiya wannan bai yiwuwa amma kuma ina tunanin kaman akwai mutane da dama da su ma sukan samu irin wannan dama ta hita karatu kannan kuma ina ganin kaman akwai abubuwa wanda mu kama muna tunanin in mun koma gida ya kamata a rika yi taron kara ma juna sani a cikin makaranta haka wanda dama yanzu har masu riga suna nan suna fara yi wanda wannan zai iya taimakawa kai za ka rika faɗan irin abubuwan da ka wanda going through ka gani mm, wanda zai samu ma mu taimaka wurin gyara kamar misali ka rika ganin ɗalibi kamar a matsayin kwastoma ɗinka haka kuma kai ka rika ganin kanka kamar mai sayarwa to dan saboda in babu ɗalibin kai kanka babu kai babu kai to saboda haka eh daman kafin mu je can ga wannan wannan bayani daman abin nake so in ce maka a gida dai kai digirin ka na farko can ne digiri na kai na biyu a a ingila a ingila yanzu kuma ka sake koma na uku to na uku a digirin ka na farko da digirin ka na biyu ya kai karatu a Najeriya da karatu a a Birtaniya to masha Allah gaskiya muhara da zubi da tsarin karatu to kamun kai ga dangantaka tsakanin malami da ɗalibi. To, zubi da tsari gaskiya yanayin ya bambanta ne. Kaman sai in ce maka a Najeriya ni na yi dividin kaman a yanda ni nake gani. Mm. Na yi dividin abin kaman into kaman biyu haka. Ina abin gida biyu. Mm. Akwai yanayi da mutum zai shiga wanda na halin rayuwa ne. Kaman misali kamar mutum babu wuta da za ka karatu kamar kuma babu intanet ɗin da za ka yi sacin ka diba misali wasu abubuwa ka mm. karanta da kuma irin kaman an fara lecture a kamar misali sai dai wani ya zanna a ƙasa da sauransu duk irin wannan hali ne abubuwa ne wanda mu muke experiencing a gida Najeriya eh. wanda dole ne ake samu ire a Najeriya yawwa ya affecting din kamar wato shafi karatu ya shafi karatu hmm. to idan da tunanin shi hmm. to idan kuma ka koma ka koma a Burtaniya hmm. duk wa'annan abubuwan an ɗauke su sai ka ga kana da intanet a gidanka kana da ita a makaranta komi labirari ne akwai shi kannan kana maganan wurin zama za ga kuno ne a aji kash ga kamal ya koro bayani amma kuma lokaci ya daga mana hannu masu ware a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu amadin bakon namu kamaluddin kabir da kuma solomon abu da ya daidaita sautin shirin ni iladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da a a gaida Ladan Ibrahim a yawa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne Usaini Dangote. Kace salam murya Amurka. Tabbas umarnin da mukaddashin shugaban Najeriya Yemi Osibanjo ya biya wa manyan sojojin Najeriya da su tare zuwa birnin Maiduguri har sai komi ya daidaita wannan ya yi daidai ganin yadda kwanan nan 'yan kungiyar Boko Haram suka dawo da kai hare-hare da fatar tarewar tasu za ta kawo saukin lamura. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne mutawakil Gambo Doko ɗalibi a kwalejin Gumel. Kace Salam VOA Hausa. Hakika satar da waɗansu ɓata gari suka tafka a gidan tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan da ke Abuja. Wata babba alama ce da ke nuna irin taɓaɓɓarewar da tsaro ya yi a ƙasar. Don haka ya kamata jami'an tsaron su ƙara tashi tsaye wajen yaƙi da ɓata gari a faɗin ƙasar. Kai ma Salisu Isa Fanama cewa kai hakika tafka sata da makudan kudaden da ake zargin wasu jami'an 'yan sanda su uku da aikawa a gidan tsohon shugaban kasa goodluck jonathan sam bai zo mana da mamaki ba idan aka yi la'akari da rashin tantance mutane da rundunar 'yan sanda ke yi kafin ta ɗauki jami'anta don haka wannan sata akwai lauje cikin naɗi kuma ba shi ke hana efcc binciken goodluck jonathan ba ra'ayi na gaba ra'ayinka ne bashir dirin daji kace hakika matakin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauka na faɗakar da al'ummar ƙasar amfanin shayar da nonon uwa domin rage mace-macen kananan yara daga sabbin haihuwa zuwa shekaru biyar a duniya ya yi daidai. Ra'ayi na gaba ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Muhammad Sule garin Rijiya da Usman Shu'aibu Findiga angon na siba. kuka ce hakika yanzu lokaci ya yi da ya kamata gwamnatin najeriya ta tashi tsaye domin kawo ƙarshen ƙungiyoyin 'yan ta'addan niger delta da kuma boko haram ganin yadda waɗannan ƙungiyoyi suka ɗauki salon kassar harkokin ilimi da na tattalin arzikin ƙasar baki ɗaya ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantuwa yau ra'ayinka ne sani shaga ƙofar ƙaura katsina kace assalamu alaikum voa hausa Hakika muna Allah wadai da wasu matasan yankin Ibo dangane da ɗaukar matakin ƙauracewa Najeriya da suka yi, inda suka bayyana. Tuma da kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. To madalla a Amurka ta ce daga ran 1 ga watan Satumba wannan shekara za ta fara hana 'yan ƙasar ta zuwa Koriya ta Arewa. Bayanin da aka bayar a kundin bayanai na gwamnatin tarayya Amurka din ya nuna cewa an ɗauki matakin ne don kare Amurkawa daga kasarar da a kama su ko a yi musu ɗaurin mai dogon lokaci. a halin yanzu kuma manyan jami'an diflomasiyyar amurka sun sanar da shugabannin kasar ta koriya ta arewa cewa amurka ba makiyarsu ba ce amurka na nan bayani ne duk da cewa bata janye komai ba a jerin matakai da za ta iya ɗauka na taka wa shirin makamai masu linzami da na nukiliya birki shugaban amurka donald trump ya ce yana ɗaura haƙƙin tabbatar da lafiya da tsaron shugabannin hamayya biyu da 'yan sanda suka kame a cikin dare akan shugaban ƙasar venezuela a wata sanarwa da ya fitar a daren jiya talata shugaban na amurka ya allah wadai da matakan da gwamnatin kama karya ta maduro take ɗauka sanarwar ta ci gaba da cewa lopez da ledesma fursunonin siyasa ne da gwamnatin ƙasar take tsare da su ba bisa ƙa'ida ba shugaba uhuru kenyatta na ƙasar kenya ya amfani da kafofin sada zumunta na yanar gizo don bayyana baƙin cikinsa kan kisa gillar da aka yi wa wani babban jami'in zaben ƙasar shugaba uhuru kenyatta ya yi amfani da dandalin facebook da twitter ya yi wannan kira to masu saurare a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin sarfila hashim gumel da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu mr curtis ni maryam dauda ke cewa sai an jima ku yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe